Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchin DSP Kamal Datti ya ce gudanar da zanga-zangar ka iya rikidewa zuwa wani abu da ba zai yi kyau ga zaman lafiyar jihar ba. A 'yan kwanakin nan muna samun korafe-korafe ko kuma ce muna samun eh, faruwar tashin hankali a cikin nan garin Bauchi sakamakon wato fitowar su nan matasa kuma za ka ga yayin shi irin ko Eh, zanga-zanga ko kuma manuna murna sai zama ta cewa ƙarshe sai abin ya buge da da tashin hankali ganin cewar jihar Bauchin na daga jihohin da aka tsaida ranar 23 ga wannan watan domin sake gudanar da zaɓe a wasu wurare da ake tababa a kai na tuntubi shugabannin manyan jam'iyyun biyu da suke ganin cewa za su iya lashe zaben Alhaji Yanuwa Zainabari shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP a jihar Bauchin ga abin da yake cewa. Mu na farko matakin da za mu ɗauka muna nan akan doka. Zaɓe a tafawa ɓalewa ba ma tsoron zaɓe. Amma mu abin da muke so a bu doka don zaman lafiyar Najeriya da jihar Bauchi. Domin ina tabbatar maka in ba don cewa mu 'ya'yan jiha bane halattattu ba ma san abin da zai taɓa bauchi ba na gaya maka wannan abin da aka yi ba bauchi ake yi wa ba a yi wa bauchi haka amma muna kira ga masu madafan mulki da manyan ƙasar nan su sa ido akan wannan abu domin rigimar bauchi rigimar najeriya ce mm. idan har zaluncin hukumar zaɓe ya tabbata mm. da kuma zaluncin masu madafan mulki na ƙasar nan sun ce sun karya doka mu je mu sake zaɓe ba ma tsoron zaɓe mutanen da suka zaɓe mu suna nan a tafa ɓalewa kuma da ransu da su ina tabbatar maka sai mun ninka ƙuri'ar da muka samu. ita ma jam'iyyar apc mai mulki a jihar sakataren kwamitin yakin neman zaɓen gwamna alhaji balarabe shehu ilela ya ce a shirye suke domin shiga zaɓen da za a saken. mu a nan abin da muke faɗi a cikin jam'iyyar mu ta apc shiyar bauchi ta kudu muna nan daram ko muna cike da imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai mu ne za mu lashe wannan zaɓe da yardan Allah ba don ƙarfinmu ba sai don al'umma suna tare da mu. Sai dai kuma hukumar zaɓe ta ƙasa tuni ta turo kwamiti daga Abuja domin ya yi nazarin rikita-rikitar sakamakon zaɓen ƙaramar hukumar ta fa kuma ya kammala aikinsa domin mikawa wa hedkwatar hukumar inec sakamakon binciken da ya gudanar bugu da ƙari sanarwa daga shugaban hukumar inec abuja da aka bayyana a gidan talabijin na nta an ruwaito cewa hukumar inec din za ta nazarci rahotannin kwamitocin bincike na jihohin bauchi da kuma jihar rivers domin fidda matsaya ko a sake zaɓe ko kuma a'a abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya